Assalamu alaikum ‘yan uwana mata da fatan kowa da kowa yana lafiya yau wani sirri na zo muku da shi wasu sun san shi wasu kuma ba su san shi ba to da wanda suka sani da wanda ba su sani din ba wanda suka sani su ƙara sani wanda ba su sani ba kuma su sani kowacce ina son ta je ta gwada amma haɗin nan ba a magana sirrin tantabara tantabara uwa alkawari masana sun tabbata da cewa haɗin tantabara yana daɗewa a jikin mace sosai da sosai ga yadda ake amfani da shi yadda ake haɗa shi kuma da farko za ki samu tantabara a wuri ɗaya wato mace da namiji kenan sannan sai ki samu garin habbatus sauda cokali biyu garin habbatus sauda cokali biyu sannan na uku za ki samu garin raihan cokali hudu garin sa cokali hudu sannan sai ki samu riɗi riɗi kowa ya san riɗi cokali uku shi ma sannan zai a sami 'ya'yan zogale daidai misali iya yadda bai kaɗan ba kuma bai yawa ba daidai daidai bayan an haɗa waɗannan kayayyakin sai a ɗora tukunya a kan wuta a zuba su wannan garin habatu sauda garin raihan riɗi da 'ya'yan zogale sai a zuba ruwa a kai a ɗora kan wuta amma kada a sa gyararrun tantabarin na tukunya iya waɗannan garurrukan kaɗai za a haɗa a dafa su a cikin tukunya har sai bayan sun haɗu sosai sun dahu sai a sauke a tace ruwa sai a fita da wannan a fitar da tsakin kenan iya ruwan zalla za a yi amfani da shi sannan a sake mai da shi kan wuta idan aka mai da shi kan wuta sannan sai a ɗauko wannan tantabaran mace da namijin nan dama a rage riga rigakin gyara abubuwan ki kin wanke su tas suna ajiye a cikin kwano ko roba sannan sai ki ɗauko su sai ki saka a cikin wannan ruwan da kika sake mayarwa kan wuta sai a sake dafawa idan kika saka su a ciki zaki nemi dukkan wani kayan ƙamshi da kike amfani da shi wurin girki wanda zai ƙara ɗanɗano da komai da komai dai kun gane bayan ya dahu sosai ya dahu sosai ya dahu sannan sai ki sauke in kika sauke ko ki ci da zafi ko ki ci da huntacce amma dai san samu ki ci da ɗuminsa da ɗan zafi-zafinsa za a cinye shi ke kaɗai za ki cinye kar ki ga kowa ko ɗigon boma kar ki ga kowa idan kika cinye abinki kawai kin man godiya in dai kin haɗa ki da kanki za ki ba wata labari na gode ku kasance tare da mu a koda yaushe kada ku manta ku ci gaba da danna mana subscribe sannan ku danna mana wannan alamar ta like kuma kar ku manta da danna gararrawa shine a duk lokacin da muka saki sabon bidiyon mu za ku samu na na bar ku lafiya sai mun haɗa a lokaci na gaba kuma idan kun ji mu da wani sabon sirrin